ai hamzan bai dawo ba kun kunna masa alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala atammani da akmalani ala afdalil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isani ila yawmiddin wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. shi gaba da karatun mu na littafin riyadus salihin wallafan abu zakariya annawawi yau insha Allahu za mu yi darasi na ɗari da bakwai kuma muna cikin babul wasiyati bin nisa babin da ke wasiyati a kyautata wa mata za mu tashi wa an abi huraira ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim rawahu tirmidhi wa qala hadithun Hassanun sahihun wannan hadisin da Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akmalul mu'minina imanan tafi cikan mumini imani wanda yafi kowa imani a cikin muminai ahsanuhum khuluqa wanda yafi su yawan wanda yafi su kyawun tabi'a wa khiyarukum zababbunku khiyarukum li nisa'ihim zababbunku ga matansu wanda iyalansa suke yaba zamantakewa da suke da su to su suka fi alkhairi a cikin mutane rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito hadisin wa qala hadithun hasanun sahihun hadisi ne wanda yake hasan kuma sahihi wato ingantaccen hadisi manzala ta sun ce akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wanda yafi mu'minai cikin imani shine wanda yake su kyakkyawan dabi'a ba ce wanda ya fi su yawan ibada ba ba a ce wanda ya fi su yawan ibada ba don zai yi wa mutu ya zama mai yawan ibada kuma ɗabi'unsa ba masu kyau ba ne to gara ce ɗabi'unsa masu kyau ne yana ibada daidai gurgudu domin munanan ɗabi'u wato shirin su ba zai tsaya a kanka kawai ba a zai shafi duk wani wanda yake mu'amala da kai to zaka zaka cutar da mutane kuma cutar wanda Allah ta'ala ne zai yafe maka ba sai in su suka yafe maka kaga wannan shine matsalan ko da ka idan kana son ka gane a cikin al'umma waye ne ne imanin sa yafi kyau wane ne addinin sa yafi kyau to sai ka duba wa yafi kyawun dabi'u shi malamai suka ce abin da ake nufi da ahsanuhum khuluqa akmaluhum dinan wa aqrabuhum ila Allah azza wa jalla wanda yafi su cikan addini wanda ya fi su kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala suka ce saboda in dai imanin ka cikakke ne to zai sa ka zama mai kyakkyawan ɗabi'a in ko imanin ka ba cikakke ba ne to ɗabi'ar ka ba za ta yi kyau ba saboda haka kenan ana gane mutum kyakkyawan ɗabi'a ana gane mutumin kirki da kyakkyawan Kyautata kyautatawa al'umma da yake yi kyakkyawan kyawawan ɗabi'u sa malamai sun yi misali na kyawawan ɗabi'u wanda dukkaninsu akwai su a hadisan manzon Allah ta sama kuma Imam Nawawi ya musu babi ko ne babi babi ne mai zaman kansa wasu ma ne suka ce wanda ake nufi da husnul khuluq kikkiawan dabi'a shine bazlul ma'ruf wa kafful adha wa talaqatul wajh haka al-Hasan al-Basri yace wato daga cikin abubuwan da ake gane mai kikkiawan dabi'a shine a ga yana yin alheri shine bazlul ma'ruf yana kyautata al'umma yana kyautata iyalansa yana kyautata ƴan uwansa da iyayensa yana kyauta ba marowaci ba ne mai wa mutane ne Wani alama ce ta kyakkyawan ɗabi'a sannan kuma ya zama yana da kaful aza shine kame cutarwa ba ya cutar da mutane idan yana cutar da mutane to yana da mummunan ɗabi'a ko da ko yana alheri cutarwa kuma ta kowace fiska ba ya cutar da su da hannayensa ba ya cutar da su da kaskensa manzal sama ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmai suka kuta daga sharrin hannunsa da harshensa baya cutar da su a aikace baya cutar da su a maganganunsa baya ci musu mutunci baya zagin su baya walakanta su baya musu sharri baya musu kazafi wannan shine mai kyakkyawan ɗabi'a wanda yake cin abubuwan kwanta mai mummunan ɗabi'a kenan sannan sai kuma talaqatul wajhi sakin fiska sakin fiska yana murmushi in ya ga yan uwansa zai sake fiska sakin fiska sadaka ne kamar yadda maza sun ce la taqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an tarqa aqaka bi wajhin tali ka rena alkhairin da zaka yi aikin alkhairi ko da ka zo da dan uwanka ka sake masa fiska ka fi wajhi la ka sadaka murmushin da kake yi a fiskan dan uwanka sadaka ne daga dan uwanka kai murmushi to wani abubuwa guda uku duk wanda ya taro su to sauran da biyunsa za su yi kyau ya zama mai alheri ba a cutar da kowa sannan kuma ya zama mai sakin fiska in kana sakin fiska to nan ne mutane za su samu daman yin mu'amala da kai ka ba da kofan a yi mu'amala da kai amma in fiskan ka a daure ne kowa tsoron kusantowa zuwa ga kai ke sannan bayan nan akwai wasu misalai akwai sadar da zumunci mutum ya damu da yan uwansa ya damu da damuwan yan uwansa wannan shi ma alama ne na imani nan akwai tausayi a ciki idan mutum ba mai imani ba ne babu tausayi a cikin zuciyarsa sannan akwai haƙuri ga dukkan abin da ya same shi yana mai da lamarinsa zuwa ga Allah idan masifa ta same shi da zai ruce kidime yi abubuwan da bai kamata ba yana da haƙuri a masifan da Allah ta'ala ke tsora masa da kuma cutar da ƴan uwa cutar wanda ƴan uwansa suke masa yana yin haƙuri akan wannan sannan yana da amana yana da gaskiya da sauran kyawawan ɗabi'u wanda dukkanin su kowanne akwai babubuka ga wannan littafin kuma galibi ma mun karanta waɗannan babubuka din na misalin da na yi kuma akwai wasu a gaba kusa wannan littafin na imamu nawawi aka ce faridun ne min nau'i wato babu wani littafi da ya magana kan kyawawan ɗabi'u kamar wannan littafin ya yi babubuka kuma ya kawo maka ayon alkur'ani ya kawo maka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da wuya ka samu ka zo waje ka samu littafin da yake ta bayanai kawai babu dalilai ko kuma ka samu ya kawo dalilin amma bai kawo irin na imamun nawawi ba ya yi babu bukan ba su kawo kai babu bukan ba akwai littafin da aka yi wanda ya sun kai mujalladi hudu wani wani mujalladi biyar kamar ibn mufli ya yi al'adabu shari'a mujalladi hudu amma matsayinsa bai kai wannan mujalladi ɗaya na imamun nawawi wanda imamun nawawi ya yi ba ko ka wannan su ne kyawawan ɗabi'u manzala sassa ya faɗa a hadisi ingantacce ce inna ma boye su otan mema makari al akhlaq an aiko ne don in cika kyawawan ɗabi'u in cika kyawawan ɗabi'u to da laraba dama suna da kyawawan ɗabi'u amma dai ba a cike suke ba manzala sassa ya zo ya cika su to addini dama abu uku ne aqida shari'a sai kyawawan ɗabi'u balarabe yana da kyauta tun kafin zuwa musulunci yana kyautata makwabcinsa yana da abin nan abubuwa da yawa na kyawawan ɗabi'u da ake girmama bako da sauransu amma maza sama sai zo ya kammala ya kammala sauran nisantan haramun da kare mutunci da kunya da sauransu saboda haka amanan da kafuri da zai maka in kun kulla ba zai bare ci amanan ba ba zai saba ba in yi alkawari to yanzu sai ka sa musulmi da yawa suna saba alkawarin kuma suna cin amanan a lokacin kuma abun kunya ne a wajensu ya ci amana ko kuma ya saba ya saba alfari gashi ba addini ne da shi ba kuma zan zama da yazo ya karfafa wayannan kyawun dabi'un kuma ya ƙara ya kara wasu sannan an tambayi manzo sama ma aktaru ma yudkhilu an-nasa janna wani abu ne fi shigar da mutane aljanna sai saka wallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'u to shi kanta tsoron Allah kyakkyawan ɗabi'a ne sai aka ce tsoron Allah kuma aka ce kyakkyawan ɗabi'u da aka kyawa kyawawan ɗabi'u su suka fi komi shigar da mutum aljanna kuma su suka fi baka kariya a nan duniya ba za ka walakanta ba ka ba zai zube ba idan ka masu kyau ne shi sa lokacin da manzan sama ya je garu hira malaika jibril ya zo masa ya tsori ta je dawo wajen khadija yace wallahi ni khashitu ala nafsi naji tsoro naji tsoro wani abu ya same ni yana ta cikinsa na karkarwa karfa aljani ne ko wani abu daban menene khadija ta ce masa mata sa ta ce kalla la yukhzi kallahu abada da ina Allah bai zai walakanta ka ba har abada Allah bai zai kaskantar da kai ba me hujjanta hujjanta ce innaka la tasilu rahima wa tasduqu al hadith wa tuaddi al amana wa ta'milu al khalla wa taqri al dhayfa wa tu'inu ala nawa'ib al haqq tace kana gaskiya a magananka kana da riƙon amana sannan kana ka abin nan kana sadar da zumunci sannan kana ɗaukan ɗawainiyan wanda ba da zai yi kana ɗaukan ɗawainiyan sai mutum ba da shi kana girmama bako in masifa ta samu mutum kana iya ƙoƙarin ka kaga ya fita daga wannan masifa wa'annan kyawawan ɗabi'un da su Khadija ta kafa dalili ta ce wallahi Allah bai zai wadakanta ka ba za ka kaskanta sai ne suka ce makarimul akhlaqi tatimin masari usui kyawawan ɗabi'u yana hana mummunan kaye wato yana hana mutum ya wadakanta a duniya in ji ɗabi'unka masu kyau ne haka ne in ka je lahira kana kusa da ubangiji subhanahu wata'ala an tambayi manzala ta kuma ayul islami afdal a cikin ɗabi'un musulunci wanne ya fi sai ce an tu'ima ta'ama wa taqa as-salama ala man arafta man lan ta'rif dinga ciyar da abinci fi sabilillahi miskinai talakawa kana ba su abinci ko danyen abinci ko dafefe kana ciyar da abinci wannan kyakkyawan ɗabi'a ne a cikin bi musulunci ba wanda ya kishi sai kuma sai ya ce ka karanta ka dinga karanta sallama ga wanda ka sani wanda baka sani ba ba sai ka san mutum zaka ce masa assalamu alaikum ba ko baka san shi ba ne musulmi ne assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wannan zaka shigar masa da farin ciki a ransa kuma in ka masa sallama ka daraja shi ka karama shi sai sa manzo sama yace wani yana daga cikin mafi mafifitan ɗabi'u irin na addinin musulunci wace ya fansu da irin da irin wannan haka abin da ya shafi kankan da kai mutum zama ba mai girman kai ba shi ma kyakkyawan tafiya ne yana nuna cikin imaninka manzo sun ya ce man tawaba ba rafahu Allah wa man kabba wa man takabbara wa ba'ahu Allah wanda ya kankan da kai don Allah Allah zai ɗaukaka darajansa wanda ya girman kai Allah zai kaskanta shi shi wani yana ganin ya kankan da kansa wai za a rena shi za a rena shi saboda ta bari ne isa to a nan kuma sai je faɗi daga nan kuma shikenan sai Allah ya nuna masa shi ba komai bane amma in yayi tawazu'un kuma tsakaninsa da Allah yake ba na riya ba to sai Allah ya daukaka shi min kuma dama yana yi ne na riya don a ce ai shi ne kankan da kai ne kawai sai je kuma ya fada kankanci nan ma to kaga wannan kyakkyawan ɗabi'a ne shi ne kyakkyawa inna tawabu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiwa ila al-ma'ali yartaqi ita dabi'a yana daga cikin ɗabi'un masu tsoron Allah abin nan tawazu Ƙanƙan da kai yana daga cikin ɗabi'un masu tsoron Allah kuma da shi ne mai tsoron Allah yake samun ɗaukaka yake samun ɗaukaka yayin da wani kuma yana ganin sai ya nuna izza ya nuna shi wani ne kafin ya samu ɗaukaka to mai tsoron Allah kuma yana ƙara ƙanƙan da kansa Allah ta'ala yana ƙara ɗaga shi Allah yana ƙara ɗaga shi yana nuna al'umma cewa wannan bawan Allah ne mutumin ciki. saboda kyawawan ɗabi'un da da yake da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fi kowa kyawawan ɗabi'u shi yasa ubangiji subhanahu wataala ce wa innaka la ala khuluqin azim lalle tabbas ya rasulullah sallallahu alaihi kana kan ɗabi'u masu girma yasa lokacin da zo da da musuluncin sai sun kasa su kushe wani abu a tare da shi a cikin ɗabi'unsa ba su iya kushewa ba kawai ce ma masa masu kai aminun wannan amintacce ne amma su ɗauki wata ɗabi'ansa su ce mai girman kai ne ba su isa ba su ce maha'inci ne ba su isa ba su ce makaryaci ne ba su isa ba duk wata mummunan ɗabi'a ba su isa su danganta a manzara sama ba su isa su ce marowaci ba ne sallallahu sama ba su isa su ce mai ɗaure fiska ba ne ba a cikin fiska ba su isa su ce na cutar da mutane ba za haka san rasa yadda da su yi su ainihin wato ɓata da awasa ta hanyar kushe shi sai dai kawai su ce sihiri ne kafi ne ko kuma da gangan mutum ce ƙarya ne ya ce abin da ya zo da shi karya ne ko kuma ya ce boka ne amma da sai kushe wata ɗabi'a ta ɗabi'a ta sa wato da ya rayu a cikin su har zuwa shekara arba'in amma ba su ga wani abu wanda yake na kushewa ba bai taɓa bautan gunki ba ballantana su ce to ai da can da kai muke bautan gumaka bai taɓa shan giya ba ballantana su ce ai da kana shan giya za ka zo ka haramta ta ba ya yi saboda ka ci ba haramta ta ba amma ba abu ne mai kyau ba ce in ka yi shi za ka shiga wani hali halinka zai canja za ka wasu abubuwan da baka san ma ka yi su ba na zubar da mutunci sai Allah ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan kuma ɗabi'unsa suka zama masu sauki wala kunta fazzan ghaliza fa bima rahmati min Allah linta lahum wala kunta fazzan ghaliza al-qalbi lam faddu min hawlik ya zama mai saukin hali ya zama mai mai tawago mai kankan da kai ya zama yana hawa jaki har ya goyi wani a bayan jaki sallallahu alaihi wasallam ba fa doki ba lokacin doki shine abin da in kawo shi za a ce kana da izza amma za su yana hawan jaki kuma har ya goyi wani har ya goyi ma azumi da akan jaki kamar yanzu a ce mutum gwamna zai hau keke kuma ya goyi wani ko shugaban kasa shine misalin sa ya hau keke kuma ya goyi wani akan keken yana tuka yana tafiya to manzon Allah sallallahu alaihi yana hawan jaki sannan kuma wa yurjifu alaihi yana goyon wani a bayan jakin saboda wato ainihin tawabu'unsa sallallahu alaihi wasallam to hadisin sai ce khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim sune zababbunku ga matayenku wato ana son a gane mutum akwai alkhairi a tare da shi to a duba ya mu'amalansa kuma da iyalansa take in mai kyau ce baya zalunta su ba azzalumin su bane ba dodon su bane to shikenan yana nuna kenan lalle mutumin nan mutumin kirki duk abin da ake wa iyali a shari'a da al'ada a ce an kyautata mata to yana yi daidai gurgudun karfinsa ko da ta yaba ko tana so ko ba ta so sai dai in ta Allah wannan kai mutumin kirki ne ta nan ake ganewa ta nan ake gane ko kyauta ne ana ganewa ta gidanka yasa manzo sama ya ce al yadul ulya khairun min al yadi wa wabda man ta'ulu hannu mai barwa ya fi wato wanda yake karba dan mai barwa shine mai kisan mai karba kuma shine mai roƙo ko shine ne wanda yake neman a tallafe shi to ka fara da iyalinka ka fara da wanda kake daukan tawaniyan su kar ka zama inuwar gijinya kuma na nesa ke shan ki. duk wanda kaga ba kyautata iyalansa yana kyautata na nesa to son gwaninta ne kawai yana son a yabe shi ne a waje amma idan Allah kake yi kamar yadda kake a waje ka yi a gidanka na gidanka ma ya fi na waje din na gidanka ya fi na waje kaga manzo za ce ka fara da wanda kake iyalanta wato iyalinka kenan wani ya ce asula ina da zina ina da dinari guda ɗaya ya zan yi da shi ya ce ka bawa kanka da shi kawa kanka shi ya ce ina da wani ya ce ka ba yayanka ina da wani ka ba matarka saboda haka sai ka bi ka bi sai sake cewa ina da wani ya ce to kai sha'aninka da shi kai duk yadda kake so da shi in na gidan to ka samu to wanda ya rage kuma sai ka gawa ya kamata ka bawa sallallahu alaihi wa sallam duka wannan yana cikin makarimul akhlaq mutum ya zama yana kyautatawa yana kyautatawa iyalinsa to shine ma ne suka ce me yasa aka ce a kyautatawa iyali ya zo a hadisi khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi mafi alkhairin ku wanda ya fi kyautatawa iyalinsa manzan sa ce ni na fi ku kyautatawa iyali na fi ku na manzan sa kuma shine khairu ya al-umma shine mafi alkhairin wannan al'umma kuma ya fi ka yawan matan ma kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya ce khairu hadhihi al-umma hani isa'an mafi alkhairin wannan al'umma shi ya fi kowa mata don an halatta masa ya auri mata tara amma duk yana iya kyautata musu ya ce to yayyanku wanda ya fi kyautata wa iyali to menene kyauta me yasa aka ce a kyautata wa iyalan yanzu ka ce li annahunna mahallu ad su mahalli ne na rauni saboda haka wa baafi da'fihinna wa qillati hilatihinna saboda raunin su da karancin dabarun su suna da rauni yanzu nan za ka yi musu wayo suna da karancin dabara ba kamar namiji ba shi wani abu zai iya jura zai iya fita in ka shiga da shi wani wuri zai iya fita amma mace yanzu nan za a mata wayo da zai ta shiga wani damuwa ta yi abu daga baya ta zo tana nadama kuma tana da rauni karfinta ba irin na namiji bane hankalinta ba irin na namiji bane rabin na namiji ne kaga dole a ji tausayin su kamar yaro karami ne yanzu ƴaƴanka wa za ka fi jin wa ya kamata ka fi jin tausayi su ne kananan duk wanda ya girma kan yana da nasa wayon zai yi yan dabarunsa to karamin yaro fa yana da wayo ne shi sa sai ka bi jin tausayinsa an tamba wani balarabin ƙauye balarabin ƙauye aka ce a ƴaƴanka wanne ka fi so yace karami a ciki asgharuhum yace na biyu kuma wanda ya tafiya bai dawo ba kaga idan ƴaƴanka suna dawo ne ya tafiya bai dawo zaka ta tunanin sa musamman zamanin da ba waya ba za ka ji labarin mutum ba sai ya dawo yace kuma da marar lafiya har sai ya warke daga ga 'ya'yan ƴaƴanka nan baje amma duk wanda bai da lafiya kuma to kafi jin tausayin sa hankalin ka duk yana ka to kaga wannan shine shine abun nan shine shine kyawawan ɗabi'u kenan kyakkyawan kyawawan ɗabi'a to su mata suna da rauni kuma suna da karancin dabara suna da karancin wayo so da haka to ka ji tausayin su kai ma sai Allah ta'ala ya ji tausayin ka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' ka tausaya na ƙasa na sama da kai sai ji tausayin ka laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham sagirana don zaune bai girma na sama ba bai tausaya na ƙasa ba to wannan ba tare da mu dole ka ji tausayin su Allah ta'ala ya damka su a hannunka wannan hadisin yana kudaitar da mu kyakkyawar mu'amala tare da iyalanmu mu zama masu kyakkyawar mu'amala tare da matanmu sannan mu jure cutar wanda suke mana wani abun za su yi shi wato a iya gajeren tunanin su suna ga dide ne suka yi sai sun yi shi kai kuma sai bata maka rai zama sun kwafsa ne to ka dinga hakuri kana nuna musu daidai din kana nuna ba duk abin da suka yi na shi ne zai zama da gangan suka yi shi ba kai mun ce ai hankalin su bai kai naka ba wayon su bai kai naka ba ka wani abun da su yi shi suna ga daidai ne sai kuma ya zama ya zama ba daidai ba sannan haka nan ka zama mai hakuri a dangane da al'amarin su ka zama mai kyautata musu wani ta kyautata musu inda za su yi maka duk abin da ya kamata su maka na hidima idan mu ce haka wannan sai zama sawabi ne da zai ɗaukaka shi a wajen ubangiji su wata ala. sai samu matsayi da daraja a wajen Allah shi nan khairukum khairukum li ali wa na khairukum li ali sai ka samu alkhairi sai ka samu daraja da matsayi a wajen ubangiji subhanahu ala, saboda kayi abin da yake so hadisi na gaba وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأتاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم رواه أبو داود بإسناد صحيح يتي قوله ذئلن هو بذال مؤجمة مفتوحة ثم حمزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون أي اشترعنا قوله أطاف أي أحادا yace wa an iyasi bin abdullahi bin abi zubabin radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala ta sama ya ce la taqribu ima Allah kada ku bugi bayin Allah wato mata wato la tadribu zawjatikum ima Allah?" kada ku bugi matan ku don matan nan bayin Allah ne su ma bayin Allah ne kar ku buge su faja'a Umar radiyallahu anhu sai na umar sai ya zo bayan nan bayan an yi doka kar a bugi mata ba maganar doka ji abin da ta maka to kar ka buge ta an kafa wannan dokan sai aka daina dukan mata sai sai na umar radiyallahu anhu sai ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce za'irna nisa'u ala azwajihinna to mata fa da suka gaba a dukan su sun yi tsaurin kai ga mazajen su wato taurin kai kenan in an ce su yi su ce ba zan yi ba ani ba baiwa ba ke ba baiwa ka kawo gidanka ba saboda haka in an hana su kuma su ki hannuwa saboda sun ga ba a dukansu eh an ba su fawa kenan ko to kaga yana yana daga cikin raunin nasu na hankali ina ce kar kar a buge su sai suka ga kamar an ɗaukaka su ne saboda haka sai suka sai suke nuna isa suna nuna isa wa mazajin su daga nan da aka ga manzala ta sama sai canja fatawan farakha fi darbihinna sai ya rongo mai ce kai ku buge su in sun yi abin da ba daidai ba da ɗauke musu kafan da aka yin ya sa suna girman kai suna nuna isa sai ce a buge su nan sai mazan kuma sai suka kama dukan matan kawai in mace ta ma abu sai ka mangaje ta kawai suka kama duka suka wuce gona da iri fatafa bi ali rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'un kasirun sai mata da yawa suka zo wajen wato matan manzon Allah ya sallama a kafan nan ai a hada suka kewaye su ko a lamma suka saukar musu suka zo musu yashkuna azwajahunna suna kai karan mazajin su cewa suna dukan su kuma suna dukan su kuma sun samu dama kenan ko sun samu dama fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce laqad atafa bi ali baiti muhammadin nisa'un kathir wato mata masu yawa sun zo sun kewaye matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hunna, suna kai karan dukan da mazajen su suke wannan ta kawo kara to fa ya kamata ku kaya manzon Allah sallama ni fa mijina duka na yake kullun sai ya buge ni wannan ta ce mijina yana abu kadan duka abu kadan wannan ta kawo wannan ta kawo kaga ba za su iya zuwa kai tsaye su samu manzon Allah sallama tunda shi ba da daman ayi hakan sai suka biyo kafa suka kama kafa da matansa to matan sai suka gaya manzon sa suka ce to fa mata kuma sun sake dawa fa kamar yadda mazan suka kawo kukan su to matan ma sun sake kawo sun kawo kukan su kuma dukan ya yawa fa ya kamata a duba wannan al'amarin a duba shi shikenan sai manzon sa da aka gaya masa ya faɗa wa sahabbai sai ya ce laisa ulaika bi khiyarikum masu dukan matan nan fa duka mai tsanani ko yawan dukan mata wai nan ba zababbun ku kuma ne wato ba ainihin su suka fi ba a cikin ku ba masu darajan ku ne ba masu darajan ku ne to ka na rashin dukan shine asali shi dukan nan sai ta kama ko in ta kama za a yi shi rahu abu dawud bi isnadin sahi. abu dawud ya rawaito da isnadi wanda yake ingantacce sai qawluhu za'irna ai huwa bi zalim mujamatin karanta bi zalim bi kigo maftuhatin abun yi wa fataha kuma hamzatin maksura sannan hamza mai kasara kuma ra'in sakinatin sannan ra'un mai digo kuma nunun sannan nunun ra'in mai tsauri kuma nunun sannan nunun ai ishtara'na ishtara'na sun yi tsaurin kai suna nuna isa a atafa ai a haɗa ya kewaye kenan to wannan hadisin manzala ta sama yana gargadin maza a cikinsa duk da raunin mace za ta iya maka abin da bai kamata ba amma fa mace ba kamar yaro ba ne ko bawa da zaran ta yi abu kuma sai ka zo ka buge ta sai ka sassauta ba a dukan sai in an je ƙarshe abu ya gagara da ake duka shi yasa sai ce la tabribu ima Allah kar ku bugi kar ku bugi bayin Allah in an ce al-ima'u jam'u ama wato jam'i ne na baiwa to ima Allah bayin Allah mata kar ku bugi bayin Allah mata wato kaman ana ce maka ne kar ku bugi matayenku domin bayin Allah ne la tadribu zawjatikum fa hunna ima'ullah kar ku bugi matayenku domin bayin Allah ne to don haka ce kar ka bugi bawan Allah yake nufi ana maka fashi na Allah ne kar ka zalunce shi manzo sama ya faɗi wannan hadisi ce la tamna'u ima Allahi masajid Allah kar ku hana bayin Allah zuwa masalla bayin Allah mata zuwa masallatai saboda abin da suke zuwa su yi a masallacin ibada ne sai ce sai ce musu bayin Allah su mata sai dai amma ya ce waje kharujna tafilat su fita ba tare da ado ba tare da ba tare da turare ba to shi ma wannan ba maza su ma ya rasu sai Aisha ta ce da maza su ma ya san abin da mata za su kirkiro bayan sa da hana su zuwa masallaci Mana suna ado suna sa turare su fita masallaci yace da ya hana su kila da manzo zama yana raye sai ta sake komawa ta ce to kaga ka mata suna zuwa fa amma ga abinda da suke yi kila da sai ce to daga yanzu ku ina zuwa amma tun da bai faɗa ba to yana nan wannan hadisin yana aiki cewa mata ya halatta su je masallaci kuma kar ku hana su sai na Umar baya son matarsa ta je masallaci idan ta tambaye shi zan je masallaci sai shiru sai shiru in yace eh to kamar yana so kenan in ya ce kada je kuma ya saba umarnin manzo sama ya ce kada a hana su sai shiru sai ta ce wallahi sai na je sai dai hana ni kai sai ta kama hanya ta tafi ya tun da shiru ai as-sukutu ridan shiru ya da ne ai mm, ya yi da kenan to da haka bayin Allah ne mata imaqullah ku tausayin su ku tausaya musu da aka ce suna tsaurin kai ga mazajensu sai kuma aka ce suna nuna isa kenan sai aka ce to a buge su to wannan yayi daidai da fadin ubangiji ta'ala wallati takafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil mabadi wadribuhunna fa in atanakum fala tabu alaihinna sabila duk mazajen da suka ga matansu suna musu gagawa, suna nuna musu isa in ka ce taima ko za ta yi tana wani nuna isa da nuna gadara kamar ba a ƙarƙashin ka take ba abinci ma wata ba za ta dafa maka ba sai ka dawo ka samu ba abinci ko ba za ta baka kanta ba tana nuna dai ita wata ce ita ma mai gadara ne to ubangiji ta za ka yace to ka mata wa'azi ka zauna da ita ka nuna mata matsayinta ita fa darajanta bai kai namijinta ba suka ja mata ayoyi ar-rijalu qawwamuna ala nisa maza su ne sarakuna akan matayensu walin rijali alaihin da daraja maza suna da daraja akan matayensu idan ta yadda da wannan ta miƙa wuya Allah ta'ala ne ya faɗa kuma yace su yi biyayya manzon sama yace su yi wa mazajen su biyayya ta yi biyayya shikenan kaga sai ka sai ya abin nan wani mataki da ka dauka da zaka dauka nan gaba kuma babu shi tunda an riga an maka da fa ina da nakum ta buwa alaihin sabila haka nemi wata hanyar kuma daban shikenan wai abu ya wuce ka yafe mata kama an ce maka sadaqa Allahu azim ka je masallaci akwai masu sauraron wa'azi ka je kai wa'azin a masallaci ka kaga wannan ba za ta ba za ta kima ba kenan mana ba bara ta yi ba sai ta kita biyu to sai aka ce ka ƙaurace mata wajen kwanciya mm, in an zo wurin kwanciya ba barin gidan za ka yi ba ba garin ɗakin za ka yi ba sai ka koma gefe ka kwanta ko kuma kun kwanta wuri ɗaya ma ka juya mata ba ka nuna kwata-kwata kai baka damu da ita ba a zuba a gani to da ka ita da kanta za ta dawo abin da ya sa shi ne duk da cewa a al'adance maza sun fi mata sha'awa to amma kuma namiji in ya ɗauki wannan matakin to kuma mace zai dame ta wannan abu za ta shiga damuwa kwarai da gaske har ta ji tana sha'awar namijin ma amma sai dai maza ne ba kowa yake iya irin wannan ba So da ka cire ma abun a ranka gaba ɗaya in kana da mata da yawa wannan mai sauƙi ne amma ita kaɗai ce to sai ka daure je ka daure din kuma kana da sha'awan ba baka da ba amma sai ka matsi kun ka fora ta ita da kanta za ta zo ta neme ka kuka sai ta maka kuka ma to sai kai haka Allah ta'ala ya san hakan zai yi amfani yace kai amma ba kaura za ka yi kabar kabar gidan ba shi yasa mun karanta ba manzon Allah ce wala tajur illa fil bait kar ka kaurace haka sai a cikin gidan ba zuwa za ka yi ko a cikin ɗakin ba zuwa za ka yi ka tafi wani wuri ba ba yadda da wannan ba don wannan yayi amfani ta baka hakuri shikenan me ya shige to in ya gagara ne fa ubangiji ta dace wadribu wannan ku buge su sai ka buge ta amma zarban gaira mubarrihi kamar yadda maza Allah ya faɗa duka wanda yake ba mai tsanani ba yawwa duka sama sama amma ko ya ka bugi mace dai za ta je cewa lalle ta ɗaukar kanti yadda kake son ta kake mutuwan son ta na ce za ka ɗaga hannu ka buge ta ko ka ɗauki bulala ka buge ta da kuma shakka babu ta san cewa yanzu matsayinta ya zube a wurinka. wasu malayan suka ce ɗan hannun riganka cunan ka za ka buge ta da shi zai wadatar wasu suka ce a wannan ai bata jira daɗi ba duka dai mai ji mai tsara daɗi amma ba mai tsanani ba yawa wata za ta iya jin haushin haka din tabbar amma wata kan za za mata wannan ai ba ta damu ba sai ka ƙara ma amma duka na ladattarwa amma kar ya zama mai fasa jiki ko mai fasa ko mai karya kashi banda duka mai tsanani to in kai in wata in ka mata haka to shikenan kuma sai ta dawo ta dawo hayyacinta amma in ka mata duka mai tsanani wanda za ka iya lahanta ta to nan ba mai goyon bayan ka za a ce kana son ka kashe ta ne kana kana son kashe ta ne ko shari'a aka je gila sai zama baka da gaskiya to wannan kaga shine mataki to shi duka kuma takatsan za ake akan ta shi yasa ya zama shine na ƙarshe saboda yanzu idan aka ce ka bugi matarka to wani kawai shi dukan yake yara bare tambaye mai me abin nan me ya faru ba kawai shi kenan ai dukan mata yake yi yana dukan mata to sai a ɗauka ba gaira ba dalili kake dukan su in ko ba gaira ba dalili ne da wannan dukan aibi ne ko mummunan ɗabi'a ne shi yasa manzo sama ya hana abin nan a Fatima bintu Qais ta auri Abu Jaham yace wa kana barraban lin nisa yana dukan mata ka aure shi to kaga ni mutum mai dukan mata ai ba wanda za a aura bane don mace tana da rauni za ka iya lahanta ta amma akwai dukan da shari'a ta ce a yi daidai gwargwado maza za ce kar ka bugi matar ka yadda ake dukan bawa sannan daga baya kuma ka zo ka bukace ta Yadda ake dukan bawa ka duka duka ne da karfi to kada ka yi haka dan daidai gwargwado domin idan ka yawaita dukan ko kai mai tsanani to ko ba a san me da yin da yasa ka buge ta ba ko an sani wani bai tambaya ba ma kawai ya bugi matansa to sannan kuma manzala sa sama ya hana ka tambayi mutum in ya bugi matarsa la taf'al rajula bima bima daraba mar'atahu karka tambaye mutum don me yasa in mun kaji mutum ya bugi matarsa ko kuka take karka tambaye shi don me yasa ka buge ta don abun da yasa wata kila wani abu ne wanda bare su ya gaya maka ba kila ya neme ta ne da daddare da ya taru da ita tace ba ta yadda ba shi kuma ya buge ta to zai ji kunyan ya gaya maka sai ka ce to karka tambaye shi ka bari da ita ta yi bayani da kanta ko shi ya yi bayani amma karka tambaya me yasa ka bugi mace na ji da daddare kana dukan matarka me yake faruwa kowa ya saka ina ruwanka domin an ba su izini ko da saduwan ne take ai da ita ya halatta miji ke buge ta in ya mata wa'azi ki ya kaurace mata ki ya halatta buge ta amma duka wanda yake wato madaidaici to wannan kuwa shi yake ƙara tabbatar da shugabancin maza akan matayensu tunda har an ba su umarni su yi duka mun karanta a can baya cewa babu inda aka baka izini in mutum bai baka haƙƙinka ba ka buge shi sai tsakanin miji da mata idan matarka ta ki ta baka haƙƙinka na shimfiɗa ya halatta ka buge ta amma wani daban ne bai baka haƙƙinka ba sai dai kaje je kotu mutum da zai zo ya ci maka kuɗi ko ya hanci ka zo ka same shi hanya ka kama dukansa ba haƙƙinka kake nema to yanzu idan ka kama dukansa kana bin sa naira ɗari ko kuma kana bin sa dubu ɗari ma muƙaddara kuɗi ne masu yawa ya cinye maka sai ka zo ka kama dukansa sai cire dubu ɗarin ya baka dukan kuma fa zai rama ne Ne dukan ina muhallinsa kaga ba muhallinsa wannan hukuma ne za ta iya wannan ko da duka ce ta kwace maka hakkinka amma kai ba ba baka daman ɗaukan hukunci a hannu ba amma shi miji aka bashi dama zai iya ɗaukan hukunci a hannu dangane da iyalinsa to wannan shi ke nuna matsayin miji a wajen mata kuma dole su rufuna masa dole ainihin su kankan da kansu su yi masa biyayya kuma yin biyayya shine zai kai su aljanna idza sallat almar'atu khamsaha wa sama sha'raha shaharaha wa ta'at balaha dakhala jannata rabbiha idan mace ta yi sallah guda biyar sai azumin ramadana sai wa mijinta ɗa'a za ta shiga aljanna sai mace wa mijinta ɗa'a ba ba ta shiga ba za ta shiga aljanna ba haka wajibi ne ta zama mai biyayya wa wato mijinta idan tana son addinin ta yi kyau kuma zamantakewanta da mijinta yi kyau gwargwadon biyayya ki gwargwadon irin hidiman da mijinki zai miki kuma gwargwadon yadda ki mallaki mijinki sai kuma ka zama mai tausayi kar ka zama mara tausayi mara imani dangane da iyalinka nan ma ba ta maka biyayya ba idan ka zama idan ka zama azzalumi a kanta to sai aka ce mata mata maza sama babban nan mata sun zo sun kewaye matan manzala ta sama suna faɗan matsalolinsu wannan ta faɗi matsala wannan ta ce wannan ya buge ni wannan ya buge ni wannan ya buge ni kuma haka ne wato idan kana zaluntan iyalinka ba wai malamin da ake son yayi fatawan kawai zai ba wasu ma sai sun ji yanzu wata za ta zo wajen malami wai fatawa tana son ta yi bayani matsalanta da iyalinta ba ta mafita amma kafin ta gaya maka sai ta gaya wa iyalinka ta kwashe labarin gaba ɗaya ta gaya musu nan kafin ta gaya maka ko ta gaya musu su gaya maka da shi yasa su ma matan sabai sai suka samu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a je a dinga faɗan kayi kaza kayi kaza to wannan kai karan karan dukan da suke musu ne yayi tsanani yayi tsanani ke kuma ki ji tsoron Allah idan dukan da aka miki bai wuce gona da iri ba to ga Allah da annabi ki zo kina tirere don wata dan kadan za a buge ta amma ta dinga iko har sai makwata sun ji wannan ba daidai bane ba tabiya ne mai kyau ya kamata in an buge ki ma ki ji kunyan a ji labarin an buge ki domin laifi ne kika yi aka buge ki sai ki koyi ko kan ma ki danne ki dai a cikin zuciyanki kawai ki mammatse ko kan karaji amma an ji ga tonon asiri kuma za a zo a gano me dalilin da yasa aka buge ki. to za ka sai ki ta ku lulluɓa ki ba da haƙuri gobe kar a sake don Allah ne ta'ala Allah ta'ala ne ya bashi daman ya buge ki to karki abun duka kawai mijinki ya buge ki to don Allah karki sakin abun da za a buge ki shine kawai magana ba daure shi zai ba ba wanda zai daure shi don ya buge ki tun da an bashi izini ya ba karya ke ba ba makami ya dauka ya buga miki ba ba wanda zai daure shi ko kotu aka je dama Allah ta'ala ba shi izini in dai duka ne sai dai gurgudo to matakin da zaki dauka shine karki abin da za a buge ki amma juma yana da da yana dukan yana in dai mutumin kirki ne to ita ne take da matsala in kuma dama a zalimi ne wannan sai a dauki sai a dauki mataki akai to wannan abin nan eh, zai sama da yace da aka da yace masu wato suna duka aka kawo masa kara maza na yawan dukan matansu sai ce laysa ulaika bi kuma wannan ba sun zaba ku ba shi yasa maza sama da ya zama shine kun wannan al'umman Aisha tace ma barab yadihi imra'atan wala khadiman qatu zara bai taba dukan matarsa ba da hannunsa bai taba dukan wani abin nan baiwa abin nan bawansa ba da hannunsa sai dai yayi sai ita ce illa idan tuhika hurmatullah sai an kita alhurman Allah wa ta mu'minu to nan zai rama in ka so kaga fushin manzo sama in an taba Allah an taba addinin Allah to kaga kenan rashin dukan shine asali amma ba dukan ba kuma in dukan kana yi a bisa zalunci ka sani fa shi zaluncin nan tun a duniya Allah ta'ala ba a barin mutum tun a duniya in ita ba ta rama ba to Allah zai koro mata wanda zai rama mata ko Allah ya jarrabe ka kamar yadda wancan satin ne bayani ra'aytu rijalan yadribuna nisa'ahum fashullat yamini hina adribu zainaba wani yace na ga mutane maza suna dukan mata su duki mata ta Zainabu sai hannu na ya shanye to kaga Allah ya kama shi kenan ko Allah ya kama shi to saboda haka sai a a hankali a a hankali to shi kuma duka ba shi ne kawai hanya da da za ka gyara iyalanka ba akwai hanyoyi da yawa akwai nasiha kai akwai ma wani dan isani da kake mata sai ka dauke na zo ta tambaye ka tana bukatan abu kaza wanda ba na tafinin gida ba tafinin gida kan dole ka yayi ko don yayanka dole kai wannan ba a rage tafinin gida saboda saboda abin nan an samu matsala a sai dai akwai abubuwa wanda ba su taka kara karya ba na kayan marmari wani abu isani da ka sawa mata sai ka ɗauke har sai ta dawo hanya wani dan alheri da kake mata kuma tana son fiye dan alherin ta ko wani abu ko ta dan yi kwaɗayin tsire ko balangu sai ka ce ah, ina ina da abin da zan yi da su ka san kuma dalilin da ya sa ka hana ta yin wannan abu dan jus da ka saba sayowa da lemo da ayaba duka wannan sai ka ɗauke da wasu abu in ka je kasuwa ka abu mai kyau wasu yan kunne wasu takalma sai ka ɗauke ina ka canja min mu'amala ne a ah. kin canja min ne shi yasa na canja in kin canja na ga da kana kaza ne eh, sai ni ma da na ga kina kaza kina kaza amma zai ki daure fiska ki dinga nuna bacin rai nan ce ki yi kaza ma kamar dole ake saki sai kin ga dama ki wani lokacin ba za ki ba shi yasa ni ma na canja don ba wajibi bane kamar da ya zama na wajibi ina biki wanda bai zama dole ba kuma shikenan sun ne wa ta mini kaga daga nan sai ta gyara idan ba hajiya ba ce in hajiya ne kuma dama da dan kudin ta duk abin da nake mata za ta iya wa <laughs> za ta iya wa kanta <laughs> za ta iya wa kanta to kaga daga nan ka samu damuwa nan kuma wannan hanyar ba za ta yi amfani ba a wajenka eh, sai ta wata hanya daban kuma amma in kai din alaji ne dan kudin nata bai kai naka ba dama kana dan zuwa Dubai da ita da Umra sai ta ka shirya ka hanka ka tafi umranka babu ita ka tafi Dubai babu ita daga nan kuma wannan abun ke dame ta ta ba ta da halin da za ta je wannan to kaga kai ne daidai da wannan kenan amma kai miskini ne fa ka sani cewa wasu abubuwan kan fa sai hankali ya eh, dole ka dinga kafa kafa ya za mutum zai aura ma ya auri sa-sa kawai ya fi maza yi wanda za ka nuna mata isa kuma kai ta matar ka ta kama kasuwanci ta zo ta wuce ka kuɗi nan ma kai ka jawo kanka kai ka jawo kanka kawai saboda da, abin da ya kamata shine miji ya fi matarsa kuɗi shine abin da ya kamata yau ya zama duk abin da aka nema kai ne mai yi kai ne mai bayarwa amma in ka sake ta zama yar kasuwa sosai ta fika kuɗi to daga nan za ka ga biyayyen da ake maka yana baya ba don gullan yaran kama ba sai ta tambaye ka ba tana iya yi wa kanta duk abin da ka hana ta za ta sha wa kanta to kaga daga nan ka samu matsala dan murya da ake ta kasa kasa domin a samu wani abu wajen miji to kai ba za ka samu wannan ba ila ma taimakon ka za ta ma wasu abubuwan Allah ta'ala ya samu dace hadisi na karshe wa an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم وأن حديث دقى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ألا يجدش suna daga cikin abadila wato sahabbai wanda suke matasa a zamanin maza kuma suka kwaso ilimi Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Amr bin As Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Zubair suna daga cikin al-mukthiruna lil hadith wanda suka yawaita hadisai saboda suna yara a lokacin suna ɗaukan ilimi wajen maza sama da yare su ma suka je wajen sahabbai suna ɗauka Abdullahi ya ce an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kala tabbas manzo Allah sallama ya ce a duniya mata'un duniya akwai jin daɗi fa dan kaɗan amma wa khairu mata'iha mafi alkhairin jin daɗin duniya almar'atu salihah mace ta gari rawahu muslim muslim rawaito hadisi mace ta gari don ita ne kawai za zaka iya maka biyayya zaka zama sarki a gidanka amma mata zama ta gari ba to za samu matsala a duniya mata'un duniya akwai jin daɗi amma fa sani jin daɗin kaɗan ne abin da ya sa jin daɗin duniya ya zama ɗan ƙarami ya zama ɗan kaɗan in ka kwatanta shi da na aljanna komin mulkinka komin iliminka komin arzikinka duk jin daɗin da kake yi to takaitacce ne idan an kwatanta shi da na aljanna don adadin abubuwan da kake morewa na rayuwan bai kai na aljanna ba sannan daɗin su bai kai na aljanna ba to kaga dan jin daɗi ne dan kaɗan kenan shine wannan mata'un dan jin daɗi dan kaɗan sannan kuma yana da iyaka kila bai zai wuce shekara arba'in ba ko talatin ko shekara ɗari amma jin daɗin lahira kuma har abadan abada ba ran da zai kare ba ran da zai kare kuma idan kai nisan kwana kuma gashi kana da arzikin kana da mulkin amma ba za ka more su ba saboda shekarunka kuma sun wuce ka ji daɗin wa'annan abubuwa shekarunka sun wuce wannan to kaga ɗan jin daɗi ne na wato ani na ɗan lokaci kuma ɗan ƙarami ɗan ƙarami kuma sannan duk daɗin da kake ji duk abin da kake jinsa na daɗi yau da gobe to sai ka ji kuma ya gimshe ka da za a ce yanzu mutum in talaka ne shi ba samu ya ci naman kaza sai lokaci ba lokaci to za ka ga fashi kaza wani abu ne a wani sa ana faɗa ma zai ji kawai jikin sa ya tashi a ce karfesun kaji sai ji wani abu karfesun kaji karfesun kifi karfesun kayan ciki karfesun naman rago sai ji wani iri to amma wanda kullum yake ci kuma za ka ga abin bai dame shi ba sai ga ce kwa ku zo kuna ta ɗiba shi kuma ɗan kaɗan kawai ya ci shi kenan ya ce shi shi wannan ba shi da zai samu ma zogale da karago da ya fi masa wannan farfesu ya eh, gaskiya ne zogale da karago kawai sai ji ya fi jin wanda ya to ya dade baya ci ne abin da baya samu sai kuma wannan din ya fi maka ka ji da kaka kaka ji da wanta to kaga wannan shine jin dadin duniya to da zaka da shi ko da zai ci gaba da cin zogalen kuma kullun kullun sai ji ya ishe shi kuma baya son zogalen wani abu daban kuma yake so to wannan ne ake ce masa annagasu wato duk jin dadin duniya abincin duniya yana da nagasu Shi ne wato abin nan me za a cewa kosawa ka kosa da abin tun yana maka daɗin ma ya ba wani abu bane ma kai hankalin ka ba damuwa da shi to lahira babu wannan a aljanna duk abin da ka ci to gobe in zaka ci shi ƙara daɗi zai maka kai sai ka ɗauka ma wani abu ne daban kuma wannan shi ne wa utubi mutashabiha to da haka zaka ji shi din ne launin shi ne amma in ka ji kuma zai ka ji ɗanɗanon ba irin na jiya bane kaga zaka marmarin sa gobe an kawo maka sai ka ji wani ɗanɗanon daban to kaga shi yasa shi babu gasu a ciki wato ba za ka ji ka kosa da ka kosa da cinsa ba to kaga na duniya dan kaɗan ne kuma aje aje a dawo kuma sai a maka dokan ma cin wannan abun in ka yawaita cin nama kullun kana fi a ƙarshe in ka nisan kwana sai a maka dokan cin nama yanzu kai kan ba nama ai dai kayan ciki ko kuma a ce maka kifi wani kuma cuta ta same shi kifin ma za a ce da zai ci an masa dokansa to kaga sai kaga abubuwa na rayuwa irin su juice din nan masu daɗin nan in diabetes ya kama mutum sai a ce bare sha su ba duka su ma an masa to kaga rayuwar duniya yanzu a lahira ko ni ciwo da zai same ka ballantana a ce an maka dokan shan wasu abubuwa babu to shi yasa in ka duba wannan sai ka ga rayuwar duniya fa jin daɗin ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne na lahira shi ne mai yawa kuma shi ne jin jin ya sa ubangiji ta lafiya kul mata'ud duniya qalilun ka gaya musu jin daɗin duniya fa ɗan kaɗan ne qalilun ɗan kaɗan ne kai in akwai abin da ya fi kaɗan ma to shi ne jin daɗin rayuwar duniya in ka kwatanta da lahira hiya duniya aqallu min al-qalili wa ashiquha adhallu min To sun tusimmu bi dhihriha qauman wa tumi wa hum mutahayyiruna bila dalil duniya ita ce kaɗan ɗin kaɗan amma in baka same ta ba to za ka ɗauke ta cewa babba ne amma wanda ya same ta kuma to zai rena ta zai rena ta sai ya gama har idan mutum Allah ya taimake shi yayi kuɗi ya kuɗin bawan Allah ne zai ce baka ba abin da kai ibada daɗi duniya kenan ba ta da daɗi ibada ne yake da daɗi idan kai yanzu kamar misali a ce kai kana ganin yanzu miliyon talatin wani abu ne saboda san abin da kake juyawa bai sai dubu ɗari ko ɗari biyu ba kai kana ga in ka sa miliyon talatin ka gama hayewa to ran da ka kai miliyon talatin ɗin kuma sai ka gane a sai da sauran kafa sai ka dinga hayin miliyon ɗari haka duniya take fa in ka je miliyon ɗarin kuwa ka ga sai kai miskini ne in ka duba yadda wasu suke harkoki sai ka hari miliyon ɗari uku a haka haka ba za ka tafiya yanzu ne fi kowa arziki a Najeriya ko a Afirka yana harin ya iso wani daga cikin masu arzikin duniya shi yana ga da sauransa ma har yanzu jari ma bai ishe shi ba to jarin ba ya isa to kaga haka abun yake ta tafiya to idan da zaka kwatanta da lahira ka a gaya maka ni'imomin lahira da jin daɗin da ake na lahira sai ka duba na duniya kaga zaka rena shi duk abin da ka mallaka a duniya ka ga ina shirme ne kawai talakan aljanna fa yana da duniya da kamar ta goma fa'in gidansa to abubuwan jin daɗin ma sun ninninka kuma ba irin ma na duniyan ba ne sun wuce irin na duniyan ka ga dan jin daɗin duniya wato jin daɗi ne dan kaɗan saboda haka kar ya ruɗe ka walal akhiratu khairul laka min al ula lahira ta fi maka duniya wal akhiratu khairun wa abqa lahira ta fi ta fi duniya wa inna dar al-akhirati akhirata la hiya al rayuwar lahira ita ce rayuwa ba rayuwar ba abin rayuwar duniya ba ba rayuwar duniya ba sannan bayan kasancewar jin daɗin duniya ɗan kaɗan jin ne sannan kuma mai ruɗi ne mai ruɗi ne kullu nafsin za a wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhuziha anin nari wa udkhila aljannata faqad wa mal hayatud illa mata'un saboda haka za ka mutu za a maka hisabi rayuwar duniya rayuwa ce wanda take ta ruɗi ta ruɗi yanzu za ta kai ka tabaro ka in ka sa mai yawan ma in kai wasa to wannan mai yawan ne zai fadda kai ji daɗi da yawan shine zai kai ka ya baro ka ya duniya ta kudu bi ifi ha, hazari hazari min fataki wa mutash wala ya gharuruka minni ibtisamun fa qawli mutikun wal fi'lu muki duniya tana gaya maka cike da bakin ta kai kafa kafa kai kafa kafa da ni kada murmushin da nake maka ya ruɗe ka kai kafa kafa zan halakar da kai zan halakar da kai magana ta tana saka dariya amma aiki na zai saka kuka duniya haka take faɗa da ka karka roɗi da karka roɗo da wato ainihin duniya duniya budurwan wawa ne kamar yadda Bahaushe yake cewa ka san budurwa ce kulliya ce kulliya da shi wawa in ya ganta sai ɗauka ai haka take kinta haka yake sai ta ruɗe shi ya yi ta mutuwa a kanta to in an zo aka wanke wannan kwalliyar sai ka gane ah, a sai abun ba inda kake tamani ba yanzu ba ka ganin kowace amarya in za a kai ta gidan biji a irin yadda ake kwalliyar zamani nan kowace kake ganin ta sai ga gama duk sun yi kama da juna ma amarin to an an an fiska an yi waye an shafa wannan kowace ma mai kyau ne amma inda suka share wannan kwalliyar gaba ɗaya aka wanke shi to kaga zaka bambance kuma zaka ce wannan tafi wannan wannan kaza wannan bai ce ta wannan mummuna to ba duniya take ba kamar yadda budurwa za ta ruɗe ka da kwalliyanta kaji kana mutuwan son ta sai ma ba haka take ba kai baka sani ba to shikenan haka duniya za ta ruɗe ka da kwalliyanta kuma ta kai ka ta kai ka ta baro ka saboda haka karka yadda da karka yadda da ruɗinta kuma duniya tana daga cikin manya-manya abubuwa guda hudu wanda suke halakar da mutum ne ce inni bulitu bi arba'in yarminani بالنفس عن قول بالنبل عن قوس لها توتير إبليس والدنيا ونفسي والورى يا ربي أنت على ثلاثة قدير أو با قدا هدو أجر بين دسو سنة تحدينا yake ban san yadda zan kubutar da kaina ba Allah kubutar da ni shedan duniya ranka da kuma mutane su za kai ka baro ka sai ka gyara kanka sai ka yaƙi kanka ka zama mutumin kirki sai ka yaki shedan ka zama mutumin kirki sai ka yaki duniya ka zama mutumin kirki ka guje ta kenan sannan sai ka yaki mutane ka guje su ka zama mutane mutumin kirki in ba haka ba za ka rotsu su kai ka su baro ka manzo sun ce wa khairu mata'iha almar'atu salihah mafi alkhairin jin daɗin duniya shine mace ta gari mace ta gari wato kololuwan jin daɗin duniya ma shine aure shine aure to amma auren idan ba ta gari ka aura ba to wallahi ka sha wahala wahala za ka sha kasan sai dai kawai a taimaka ana jin daɗin aure amma ba za kai kam labari kake ji ba za ka ji daɗin wannan matan ba azabtar da kai za ta dinga yi wahalar da kai za ta dinga yi to da kai sai ta zame maka masifa da bala'i da an ganka ma an san baka cikin kwanciya hankali har ma ka dinga burin ina ma ta mutu ina ma ta mutu eh kuma ba ka yi kake ba to da kai in ka zauna da mace wacce ba ka gari ba ka ban ka zauna da shi ne kamar tusuyi kashaitani suhbatuha wa fihi mal fil itlaf wal niqami mace wanda ba ta gari ba zama da ita kamar shaitan ne malai ma sun sabani da ita da shaitan wa fi halaka da mutum wasu kace ta fi shaitan halaka da mutum wasu kace a shaitan ya dan fita <laughs> kaga tunda ana sabani kai da kadan ya fita kidan tunda sabani ake yi inda zarar da yawa ba ba ra'ayi sabani ba ai so da haka ka tsaya ka nemi mace ta gari kada kilkel ya dauke ka anne ne ka ji dadin rayuwar duniya wace ce mace ta gari manzo sa ce allati idza ra'aitaha asarratka marta idza amartaha da'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik ita mafi alkhairin mata ta gari shine ita ne wanda in ka kalle ta za ta faranta maka rai saboda da'a da biyayya da ladabi da iya murmushi da saki, fiska da sauran da iya rike namiji sannan in ka umurce ta za ta maka da'a in ba ka nan ta tsare maka kanta ta tsare maka dukiyanka wannan ita ce mata ta gari mata ta gari ita ce mutaddiyina mai addini mai addini manzo sama ce fasfar bi ki dini wuri mai addini da ya faɗi kyalli da yake ɗaukan mutane kyau ko dukiya ko ta wani matsayi a nan duniya ko na iyaye ko nata ko kuma wani in ustaz ne ko kuma mutumin kirki ban Allah addini yake dubawa sai aka ce to fasfar bi ki dini ka ɗauki ne addini domin in addi tana da addini ko da tana da kyau to addinin zai sa maka biyayya ko tana da arziki addinin zai sa sai maka biyayya in maka ladabi ta kai ne aljannanta amma in ba ta gari bane fa in ka aure mai kyau to kin ne zai dauke ta ta dinga nuna maka isa tana ga alfurma ta ta aure ka in kudi ne don kudin ka aure ta ba ni biyayya da za ta maka so da haka dole ne ka ka duba addini ka zama ka duba da kyakkyawan ɗabi'u mai kyakkyawan ɗabi'u mai haƙuri mai mai mai sakin fiska mai mai tsoron Allah mai mai mai abin nan mai kyauta wanda za ta kare mutuncinta ta kare maka mutuncinka irin wannan za ka nema kuma ka nemi mace mai kunya daga cikin mace ta gari akwai mai kunya daga cikin sintifofinta to kunya din nan da kake gani shi ya tattance kyawawan ɗabi'u ma ya sa manzo manzo sama ya faɗi kyawawan ɗabi'u sai ce alhaya'u min al-iman kunya daga cikin imani zalan ta sai fasama shi in baka jin kunya ka je kai abin da ka dama in ga mutum yana abin da ya ga dama bai da kunya ne amma in kana da kunya to akwai abin da ka rage kuma mata da sun gane kunyan shine babban siffansu wanda ma za su ja hankalin namiji da shi laraba suka ce almar abin nan alhaya'u shaddu jaziriyar haya'ul mar'ati ashaddu ta min husni kunyan mace ya fi kanta kyawo hankalin namiji a kayanta mai kunya ta dan sun sun kyar da kai tana dan rufe ta tana son kai tana dan nokewa haka to wannan wani abin da zai hankalin hankalinsa kenan amma kuma min gaskiya ta zama mai kafaffun ido Ko wace magana za ta iya faɗa sai ka ga matsayinta ya zube dole ta zama mai kunya duk wacce za ka aura kai ce in an ce baka ba ta da kunya to ka guje ta kawai in an ce mai kunya ce to ka saurar da biyu ma ko baka tambaya ba in ce mai kunya ce za a samu kuma insha Allah ta kiyaye sannan ta zama mai nuna wa mijinta wato ainihin soyayya saboda ubangiji ta ala ya gina aure akan soyayya yace ku ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama an sanya tausayi da soyayya tsakanin ma'aurata Ka zama mai tausayi ta zama mai nuna soyayya wa miji kai ma ka zama mai tausayi ka zama mai nuna wato ainihin soyayya ne. wannan shine wato siffofi ko wasu daga cikin siffofin mace ta gari wanda ya tasa mai ta sauka samu jin daɗin rayuwar duniya kuma inda Allah ya taimake mu talaka ma yana samun irin wannan mata Allah ba sai mai kuɗi ba talaka ba sai mai sarauta ba talaka yana iya samun irin wannan matan to kuma an ce shine mafi alkhairin jin daɗin duniya kaga in ka samu mace ta gari sai wani mutum ne wani kudin mota ce ko matarsa ba na gari wani to wallahi ta shi jin daɗin rayuwa ko mai mulki duk muna samu mun sani irin wannan za ga mutum Allah masa arziki amma ya jarrabe shi da mata da ba na gari ba baya jin daɗi kwata-kwata saboda gidansa wuta ne ta gidansa matsala ne saboda bai sa'an mace ba to kai in kai sa'an mace sai ka kwantar da hankalinka kawai ka dinka neman na tafi ne yawa a wanda zai kai ka jin daɗin rayuwar duniya sai wanda yake da irin matarka wanda ta zama ta gari yi ta Allah ya gyara mana halin iyalanmu Allah ya fara mana tsoron Allah da imani wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh